kudirin ɗibar kuɗin da aka jibge a bankuna da wa'in ma masu kuɗin sun mutu ko ko sun fita batunsu don yin ayyukan gwamnati masu muhimmanci da yanzu ya kai karatu na biyu a gaban majalisar dattawan Najeriya na samun goyon bayan fitattun 'yan majalisar. Mr. President, my decision to leave the Labour Party for the APC is supported by the leaders and constituents of my... Nan ma sanata Omo Agege ne daga jihar Delta wanda ya kawo kudirin yayin da yake sanar da ficewa daga jam'iyyar adawa ta Labour zuwa APC mai mulki. Absolute support for the APC federal government led by President Muhammadu. Agege ya ce zai yi dua mai yiwuwa wajen kawo kudurori da za su taimaki gwamnatin Buhari da ke alwashin kawo gyara a yadda lamura suka tabarbare a Najeriya. Sanatan ya ce akwai fiye da naira tiriliyan uku da aka jibge a bankunan Najeriya da masu su ba sa su ko kuma rai yayi yi halinsa. dan haka ya ce duk kuɗin da suka shekara goma ba wanda ya taba su sun zama tamkar ba mai su, kuma gwamnati za ta yi amfani da su wajen gyara hanyoyi da samar da lantarki da sauransu. Alabashin masu kuɗin na gaskiya suka bayyana za a iya biyan su a matsayin lamuni da ruwa mai araha na kashi ɗaya da rabi cikin ɗari. Sanata Kabiru Marafa ya mara wa ƙudurin baya. Ni dai gaskiya a gani na duk da yake ba masani ba ne ni akan harkokin kuɗi amma wannan wani abu ne wanda ya kamata a bashi goyon baya la'akari da wannan kuɗi ɗaiɗai su kansu ga bankuna ai ba a gaske ba suna ne maganan kuɗi suna ajiye ne amma ai su bankuna suna amfani da kuɗi da to maimakon bankuna sai amfani da dan mutanen da watakila sun mutu a wasu gumba a san inda suke ba me zai hana gwamnati ta amfani da su domin a ciyar da al'umma gaba al'akari da irin halin da mutane suke ciki yanzu duk abin da za a yi a taimaka ma jama'a ni ina ganin abu ne wanda ya kamata kan ɗan Najeriya ya goyi bayan shi to ni gaskiya na goyi bayan wannan kuduri kuma idan magana ta taso babu shakka zan goya ma wannan magana baya cewa gwamnati ta amfani da waɗannan kuɗi a mutane aiki idan masu sun zo wallahi alhamdu sai a yi masu adil da ya kamata a yi. Masanin shari'a barista Zubairu na mama ya ce kudirin bai saba wa doka ba matukar dai aka yi amfani da shi ta hanyar da ta dace. Lallai idan har aka samu kuɗi a banki a ajiye ne shi kasa tohowa ya amfani da kuɗin har wuce wani wa'adin lokaci da doka ta kana ba ko ba a san me kuɗin ba doka ta yarda da a wannan kuɗi ta zama na gwamnati dan aiwa talakawa da al'umma aiki da shi saboda kasarin waɗannan kuɗaɗe ko masu irin waɗannan kuɗaɗe da ba sa zuwa gaba gaɗi su yin amfani da kuɗaɗen waɗansu ta yiwu an san ba na kuɗaɗe ne daga ta haramtattun hanya so kasa samun ƙarfin zuciyan fitowa ga danganan su amfani da kuɗin. Idan ma mutanen nan ba sa raye ne suna da magada waɗanda ya kamata su zo su waɗannan kuɗaɗen zai iya yiwuwa a shiga hakkin waɗannan mutane. Idan na magada ne wannan abu ne daban akwai sharuɗar doka tana dawa wadda za a sanar da hukumar banki a yi takarda kada daga kotu cewa idan mutum ya rasu ne ya bar magada ga sharuɗa da magada za su cika don iya samun wannan kuɗi su amfani da shi. Zuwa yanzu dai rahotanni sun nuna jami'an bankuna na sukar wannan kudaren da ba mamaki ka iya zama kancal ga yadda suke sarrafa irin waɗannan kuɗin. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya. To, a yadda ka'ida take suna iya yin dokoki na ƙasa. To. Amma dokoki irin waɗannan gaskiya abubuwa ne masu kamar wuya, saboda in ma sun tabbatar da su za a iya zuwa a kotu a challenge din su kuma a samu sa'a a kansu saboda abu ne wanda ba na gwamnati ba mhm. kuɗin nan ba nasu ba mhm. mutanen da suka aje kuɗi za ka je ka tadda wani abun da ya sa kuɗin ba taɓa ba saboda saɓani ne da aka samu cikin iyali bari ba ka misali har yanzu maganan nan da nike ma mararin yi ojuku da ya rasu Eh. har yanzu kaddarorin shi da kuɗi da shares din shi ba a raba ba saboda rigimar da ke tsakankanin iyalansu ba ba san wannan kuɗin ba sun sani ba ba san wannan hannayen jarin ba sun sani amma saboda ba su daidaita kansu ba har yanzu ana kotu to ya za ka yi da irin wannan kuma akwai su da yawa hmm. wani za ka ga wanda ke gadon ma har ya mutu ya bi ma 'ya'yan shi mm-hmm. to dan mi za ka yi doka ka ce wannan kuɗin kuma sai a tattara a ba gwamnati kaga babu wani hujja saboda masu kudaden nan sun san kudaden su kuma harka ce tsakankanin su tun cikin gida in suka daidaita ko kotu ta ba da hukunci daga nan sai a ci gaba to mi za ka yi doka ka ce waɗannan kudin sai a tattara su amma tambaya nan ita ce wasu kila sun yi tafiya sun bar ƙasar idan sun dawo suna neman su je su karɓo kuɗinsu shin me ya za a yi kenan da 'yan wannan dokar? wato wato malam mutane ne waɗanda abin da ya kamata su yi sun sai suna yin abin da ba shi ake bukata ba. To. Yanzu a tattalin arziki mai ciwo irin wannan namu. Ya kamata a ce budget ya yi wata uku har yanzu ana cikin wata na hudu ba san inda aka kwana ba. Hmm. Wannan abun yau da an tabbatar da shi gwamnati ta fara amfani da shi da abubuwa da yawa sun zo da sauki. Ba ku yi wannan ba. Sai kuɗin mutane can sun wahala sun aje kuna neman ku ce wai doman account to duk account ɗin da kaga ba aiki da shi akwai wanda ya aje kuɗin shi ma ba yanzu yake sa amfani da shi ba mm-hmm. ban mance akwai wani mai kuɗi aka tambaye shi ga nan ka aje wajen miliyan goma yace ya san da su shekara goma bai taba koko ba ya bansa cikin bankin kuma yana da rai ɗayan suka ce ba za ka wani abu yace ce na san da su barin su yi mm-hmm. abin da zai sa ka akawun a ce ya zama domin shine in aka yi wata shida ba amfani da shi ba amma gaskiya al'amari wani ma zai iya da kudin shekara biyar ce a basu hmm. so saboda haka ni ina ganin su dai yan majalisa ya kamata su diba abubuwan da ke damun jama'a su masu amma irin waɗannan kuɗaɗe su bamma bankuna suna tafiyar da harkar su saboda abubuwa ne na magada waɗanda suka rasu waɗanda kuma ke da rai haka suke son kuɗin su mm-hmm. dan mi ka zo ka ce ba haka ba to to madalla Uh, wato dai ita dai assembly ba da hujja. Gaskiya ba ta da hujja, eh, shirin da nake gama abin da ya kamata ta yi ba ta yi ba sai tana zuwa tana aikin da ko ta yi shi za a warware shi. Doka za ta warware. Ba na gwamnati ba. Kuɗin nan ba na 'yan majalisa ba mutane ne suka aje kuɗin su. In kai ka aje kuɗin ka yau baka buɗe akawun ɗin ka mai shekara ɗaya sai a ce ya zama doman. To dan ya zama doman baka da rai ne ina da rai haka kake son kuɗin ka. To Alhaji Kasimu na gode.